a lokuta da dama mutanen mu kan sai wayoyi irin wanda ake iya samfarin London News wasu mu na sayan su ne saboda samun sauki wasu kuma abin da suke bukata kawai shine waya kun kusan cewa waɗannan wayoyin sukan zo da nasu hatsarin a cikin shirye-shiryen da muke yi wanda muka yi lakabari da muka bai lakabi da su zaman ka zaman lafiyan ka internet ba shi da wahala yau zan yi magana akan siyan London News wayoyi wato yoyin da aka gina updating din su kuma yoyin da suka zama outdated Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar kullum suna Salim Salisu daga tashar Salim Fatik, inda a bisa al'ada muka saba kawo muku bayanai na amfani da waya, kwamfuta da fasaha, sadarwa ta zamani wato ICT. A shirin mu na yau, wanda muke magana akan yadda za ka kare kanka daga hackers a intanet wato wanda muka mai kabi da zaman lafiya ka intanet bai da wahala. Zan yi magana akan wayoyi, wayoyin da muke siya wanda ake kiransa London News. Ba wai ina yin bidiyon bane don in karya wasu kasuwa ko wani a'a zan yi wannan bayanin ne saboda mutanen mu da yawa kan faɗa hatsari akan amfani da irin wannan wayoyi. akwai biyan ne a baya wanda na yi magana akan updates da upgrades wanda na yi bayani akan muhimmancin yawan yin update da upgrades wanda har na bada shawara akan cewa mutum idan yana amfani da waya ko kwamfuta ya kasance yana yawan updating kayansa yau insha Allahu maganar da zan yi ya shafi wancan bidiyon wanda bai kalla ba zai iya magana ta comment din bashi link din ko kuma idan ta TikTok ne ya duba cikin channel din mu zai ga zai ga bidiyon din jazakumullah kamar yadda a wancan bidiyon ne magana akan cewa ka ɗauki ka ko wani abu na fasahar sadarwa a zaman gini wanda yau da gobe yana buƙatar gyara haka software suke wani lokaci ma illa da illa ta software din ma ta ta maganar gyaran gini idan ka sai waya kamar yanzu a ce kamfani ina amfani da wayar Redmi Redmi sun saki waya yau 29 ga watan Disamba shekara ta 2022. Redmi a farko-farko sukan ba da update to major upgrades wato sukan yi supporting wayar idan Android 11 ta zo shi za su yi 12 za su 13. A yanzu su sun dan ƙara kaga kenan sa supporting waya wurin shekara biyu suke ɗauka sa supporting waya. Ko da a ce ba su abin da abin da ba su major upgrade ba suna iya mata patches na shi kai na wannan MIUI inda ake amfani da shi. ana patches ne saboda kamar yadda na faɗa kamar yadda ka ji magana faci idan abu ya samu ala ake faci shi to haka software suke kullum abin da yake faruwa shine kamfanin waya idan sun yi waya sun sake ta ba wai sun gama da wayar ba kenan za ku dinga ganin in ka shiga about the settings about za ku dinga ganin eh, wani lokaci ana ce muku software update available mutane da yawa suna ignorant ɗinsa ba san wannan shine zaman su ba kamar yadda na faɗa a wancan bidiyon idan suka ga suka yi wayar nan suka sake ta suna bibiyar wayar suna da ma'aikata wanda suke bangaren security da bangaren software wanda kullum ana ana ana ana ana ana kokari wurin patching din software ana duba ta akwai problem akwai problem a can a gyara ana haka haka ake daukan wannan shekara biyu da da suke yi zuwa uku yanzu kuma sun kara shekara uku zuwa hudu akan Redmi Note series kanan wayoyinsu kuma suna support din shekara biyu to a wannan yanayin kamfani ke kashe kuɗi sosai bayan ya sai maka da waya shi yasa wasu wayoyin suke tsada kamfanin apple yakan ɗauki wurin shekara biyar da supportin wayar shiko shida mutane da yawa suna tunanin cewa wai dabara ce ta da kamfani suke yi saboda a dinga siyan wayoyinsu shi yasa suke abu da samsan ni ban yarda haka bane ba saboda idan ka san kuɗin da suke kashewa wurin mintinin wannan wayoyin yana da kuɗi ne mai yawa to ina ku za su ɗauki shekara bayan shekara ɗaya biyu uku huɗu, ai sun yi ƙoƙari sai daga su siyan maka kaga dole sai daga su siyan maka da wayan nan kuma suna da wayoyi da yawa kaga dole su haƙo da wasu sa musu shekarar da za su iya daina rayuwa in an ce end of life lokacin suka daina rayuwa ba a nufin waya daina aiki bane a'a kamfanin babu ruwan su da wannan sun gama da ita kamfanin Apple abin da yasa da Windows Phone suke iya jimawa suna upgrading wayar sun su shine wayoyin da suke da su gaba ɗaya ba su da waya yanzu idan ka ɗauki wayoyin series ɗin wayoyin Apple iPhone guda nawa ce kala kala nawa ce gaba ɗaya in ga compare da na Samsung eh, Xiaomi Tekno da sauransu da Infinix da sauransu za ga ai akwai wild gap tsakani wayoyin su wannan suna riya kuma kowace waya kowace waya dole ana samun wanda suke aiki akan tip da suke aiki akan ta suna duba loophole din sannan su fixin sa shi yasa zaka ga Apple da Windows phones suke dan jima suke suna suna suna update abin nan sabanin Android phones to a lokacin da ake wannan kullum haka suna attacking software company suna attacking software attacking software yanzu that su haka suna neman inda za su shigo that's black hat hackers kenan su kuma company suna amfani da white hat hackers wanda ake ethical hackers suna kokari wurin ya za a yi su gano kafin wa'ancan su gano mu mu gano mu gyara haka za a yi ta wannan battle din har a zo a kai lokacin da end of life din zai kare su suka muku end of life shikenan magana ta kare wani dai abu da rabbuna abu rashin kyautawa da kamfanin kan ba sa yi shine ba sa sanar da mutane akan cewa wannan wayar ta zo ta zo end of life sai dai akwai hanyoyin da zaka baka gane idan kana so ka gane wayar ta zo end of life shine idan ka sai waya ko kana amfani da waya ka shiga settings about updates ko kuma wani zaka shiga shiga settings ka shiga updates za ka ga patch ɗinka last software patch ɗinka idan ka ga ya, ya kai shekara ɗaya ko irin wata takwas to ka tabbatar wayar ka an daina supporting ɗinta saboda kusan idan kana amfani da waya in ka lura za ka ga suna a nan wurin da ka shiga wurin updates ɗin nan za ka ga suna turo maka cewa updates available bayan wata ɗaya biyu uku ya danganta wani lokaci kuma idan suka samu matsala mai girma sukan yi kokari wurin magance wannan abin da wuri idan lokacin su yayi na dina wannan update din a lokacin wayarka ta zama vulnerable wato tana cikin hatsari akwai wani abu da ake kira zero zero zero vulnerability shi matsalar zero vulnerability shine su kan su kamfanin da suke abin ba su san da shi ba wani lokaci yana zuwa ne ba software kaɗai yana zuwa kan chip ɗin da aka sa a wayar zero day vulnerability idan aka samu zero day vulnerability matsala ce mai matuƙar wuya da wahala tunda su kamfanin ba san shi ba duk cikin da suke amma wani yana can ya sani to idan har ana nan ana nan ana dan patches din har ya zo ma misali a lokacin da ma kamfanin suke update wannan zero zero day vulnerability za a exploit ɗinsa a cutar da kai ko kuma duk mai amfani da irin wannan wayar ta hannunka to ka imagine a lokacin suna kokarin suna gyarawa suna yi suna fatin, suna fatin, suna fatin. har aka zo lokacin da suka je wayar ta ta tafi end of life ta tafiya end of life me zai faru sun dina facin din software sun su a lokacin da ma suke fatin din ya kare balle ba sa fatin. shi yasa da yawa mutane suke fadawa komar ɗan damfara ko kuma ce komar hackers musamman irin links din da ne magana kwanaki da ake turo mutane idan an turo maka musamman wayarka ba a fashin wannan loophole din da suke exploiting ba wato wannan wurin da ake dan problem din na software kamfanin sun na fashin kana zuwa sai ka dauki waya ka cokan baka sani ba ka ba haka yayi duk abin da ya ga dama da waya ke, ya dauki kunna kyamara gaba ya dauki ka hoto baka sani ba ya kunna ta baya ya dauki ka hoto bai sani ba baka sani ba ya kunna eh, mic ya rekodin ɗinka baka sani ba ya shiga cikin duk wani secret ɗinka na waya zai iya ɗauka zai iya wifin waya ka zai iya komai bidiyo na gaba zan yi magana akan yanda zaka iya kokarin ka ɗan limitin kanka wato ka kare kanka idan har ka zaɓi saboda baka option baka da baka da abin nan baka da option ka zaɓi amfani da irin wannan wayoyi jazakumullahu kamar kullun suna sanin salisu kar kuma ta ku danna mana subscribe follow da share sannan ku danna karar sanarwa domin samun sanarwa a lokacin da muka saki sabon shiri